Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. Aƙalla an kashe mutane goma aka kuma raunata guda talatin a wasu manyan fashewar bama-bamai guda biyu da kuma ratattaka harbin bindiga a Mogadishu babban birnin ƙasar Somaliya. shaidun gani da ido sun bayyana cewa wata babbar mota ce cike da ababen fashewa ta yi bindiga a daidai shingen binciken jami'an tsaro da ke kusa da wani otal da ake kira syl da misalin karfe 8 na agogon kasar da kimanin minti 15 ministan tsaron kasar abdulrazak umar muhammad ya faɗa wa sashen somali na nan muryar amurka cewa jami'an tsaro guda uku guda biyar take suka mutu a harin shi ma direban kunar bakin waken da yake jan babbar motar ya halaka a wajen 'yan bindiga guda uku ne suka duduro daga wata mota suka buɗe wuta a kan mutane amma tuni jami'an tsaro suka mai da martani suka kuma kashe su gaba ɗaya a nan take a ƙoƙarin hana maharan kutsawa cikin wannan otal mai suna syl wanda hakan ya hana 'yan alshabab ɗin shiga cikinsa Ƙasar Amurka da Najeriya suna bisa wata tattaunawar yiwuwar aikiwa da mashawartan sojin Amurka zuwa jihar Borno don tattaunawa a wajen samun nasarar murkushe 'yan Boko Haram a ƙasar. Wani jami'in Amurka ya faɗawa wakilin muryar Amurka a fannin tsaro Jeff Seldon cewa ana cikin tattaunawar wannan magana a yanzu haka, amma ba a riga an ɗauki mataki ko kuma yanke shawara a kai ba gaba ɗaya. jaridar nan ta New York Times ta nan Amurka ta ruwaito cewa maganar aikawa da mashawartan tsaro ta biyo bayan wata shawara ne da wani kwamandan amurka a fannin tsaro game da afirka ya ba da mai suna brigadier janar donald baldock wata tawagar masu hasashe a nan amurka sun ba da shawarar aikewa da gomiyar tarin sojojin da za su ba da shawarar ne zuwa nigeria a jihar a can maiduguri domin tabbatar da cewa sun ba da shawara na yadda za a bullo da kuma yin kofar rago domin murƙushe su wa'annan 'yan ta'adda na boko haram wata kotu kuma a ƙasar masar ta yanke wa wasu yaran ƙasar masu magana da wani tsohon harshen ƙasar da ake cewa coptic hukunci an yanke musu hukunci ne sakamakon bayyana da yaran suka yi a shafin bidiyon nan mai suna youtube suna batanci ga musulunci yadda ake yin sallah wannan faifan bidiyo da ya bayyana kamar wutar daji a shafukan intanet a watan afrilun bara na shekarar 2015 da ta wuce ya biyo bayan kashe wasu kiristocin coptic din ne da dama da 'yan kungiyar isis suka fifile kawuna kotun da ke kudancin lardin minya ta yanke hukuncin shekaru biyar a gidan yari a kan yaran da kuma aikawa da ɗaya daga cikinsu gidan kangararrun yara har yadda ta yiwu bidiyon dai mai tsawon dakikoki talatin ya nuna yaran suna kwaikwayon jama'a ko kuma yadda musulmai suke yin sallah haɗe da karatun alkur'ani suna dariya inda ɗaya daga cikinsu ya ɗaga hannu ya nuna wa ɗan uwansa a wuya alamar filla kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc da ke gundumar columbia Iraniyawa a jiya Juma'a sun fara kaɗa ƙuri'unsu na zaɓe a ƙasar. Wannan ne karo na farko na aiwatar da wata harkar siyasa tun bayan da ƙasar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar shirinta na makamin nukiliya inda suka sa hannu tare da ƙasashen duniya masu faɗa aji ji. Kaɗa ƙuri'ar dai zai zama wata mahanga na gane cewa ko wannan yarjejeniya za ta samu ɗorewa ko kuma a'a. an buɗe rumfunan zaben ne tun kafin tun karfe shida na yammacin agogon ƙasar ta iran aka kuma barta a buɗe daga baya har kusan lokaci mai tsawo kasancewar ministan harkokin cikin gida ya bayyana cewa za a bar rumfunan zaben ne don kada kura har tsawon karfe goma sha ɗaya da mintuna 45 agogon tehran talabijin ɗin ƙasar kuma ya nuna irin dogayen layukan da jama'a ke bi domin ganin cewa sun kada kuri'a akalla mutane miliyan 55 ne masu kada kuri'a za su kada ko ake sa ran su dangwala don zaben mambobin da suka mamaye majalisa kusan guda 290 wanda mafi yawansu masu ra'ayin 'yan mazan jiya ne sai kuma mambobi guda 88 gwanayen majalisa har ma da zaben waɗanda ke aiki da babban jagoran ƙasar ayatollah ali khamenei wanda shine yake faɗa a ji a ƙarshe a ƙasar ta farisawa. Yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ta fara aiki tare da sa idon akalla ƙungiyoyi guda ɗari da za su tabbatar da cewa sun sa ido don ganin wannan yarjejeniya ta yi aiki akan wannan mummunan rikici da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. amurka da rasha ne dai suka kulla wannan yarjejeniya da zummar fara aikinta da tsakar daren agogon gmt wato agogon kasashen turai daga cikin rukunin 'yan adawar syria da ke tawagar sulhuntawar akalla kungiyoyi da suka kai guda 97 daga cikin guda 100 sun yi alkawarin yin ruwa da tsaki don tabbatar da an mutunta wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta wannan yarjejeniya dai ba ta hada da 'yan kungiyoyin ta'addanci irin su kungiyar isis da alka'ida ko kuma magoya bayan su irin su al-nusra ba yarjejeniyar tsagaita wannan wuta dai ta fara aiki sa'a guda kacal bayan da aka kulla ta a birnin new york na nan amurka membobin majalisar ɗinkin duniya a sirrance suka rarrattaba hannu akan yarjejeniyar ba tare da bayyana sunayen wasu ka dangwala wa nan ko wasu ka zaɓi can ba Tattalin arzikin Amurka ya bunƙasa a cikin hanzari gab da karewar shekarar 2015 da ta gabata, duk da yake dai ba ta yi saurin da aka tsammani ba ko kuma sun yi tafiyar hawainiya wajen bunƙasa tattalin arzikin da aka zata. wani rahoton da ya fito a jiya juma'a daga ma'aikatar kasuwancin amurka ya ce rukunin watanni hudu na ƙarshen shekarar 2015 da ta gabata an ga bunƙasar kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida na nan amurka wanda akalla ya karu da kaso ɗaya akan jimillar kason da aka saba gani a shekara Duk da gwanayen tattalin arziki sun bayyana cewa akwai ɗan tafiyar hawainiya to amma kuma an sami bunƙasar tattalin arzikin da aƙalla kaso biyu da ɗigo hudu ya ƙaru a kan na shekarar da ta shuɗe wanda take ta 2014 wanda ta 2015 ɗin ta ninka ta. Wani ƙwararre kuma mashawarcin harkar tsimi da tanadi na fadar White House ya bayyana cewa an sami tafiyar hawainiyar ne a shekarar da ta gabata ta 2015 sakamakon kari karyewar farashin man fetur a kasuwar duniya wanda ya ɗan dakile fitar da kayan masarufi daga nan Amurka zuwa ƙasashen duniya da ta saba hulɗa da su. a ƙarshe sabon zaɓaɓɓen shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ya yi alkawarin dawo da martabar hukumar a idon duniya game da bakin fentin da aka shafa mata ya nuna zai yi hakan ne ta hanyar yin kwaskwarimar yin aiki a bayyane cikin ƙwarewa da kuma yin aiki keke da keke a taronsa na farko da manema labarai gianni infantino ya gode wa tawagar fifa din da suke sun nuna jarumtaka kamar yadda ya ce a lokacin da suke cikin halin tsaka mai ranar badakalar da aka samu na rashawa da cin hanci ya kuma kara da cewa zai yi aiki kafada da kafada da kungiyoyin kwallon kafa da masu kwallon kafa a duniya da kuma wanda suke da ruwa da tsaki a duk faɗin duniya domin ganin an kai ga nasarar farfado da kimar wannan hukuma a kasashen duniya sai dai Gianni dan kasar Italiya mai asali da kasar Swiss sannan kuma dan shekaru 45 a duniya ya sami ƙuri'u ne guda 115 a zaben da aka aka yi wanda hakan ta sa ya doka abokin hamayyarsa dan takarar nan da suka yi tare wato dan gidan sarautar bahrain da yake da ƙuri'u 88 a zaben wanda hakan ta sa bai ci ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. pe we Yike gudo tuyo Yina do pe wedru Yina basitu Mufu vito ele Yesu le vue do, pe do, Peti matro Pero kuye ele Boko Paris Boko Japon Boko Abidjan Boko Dakar yau za ka tada tsimi na ta da tsimin da ta za ki ce gaba da filin nan yau za ka sa su yau yanzu suna suna hawaye sun dauki jaka sun ce wallahi yamma za ni zan koma kotonu <laughs> kwarai da gaske yan da homi da ake eh, kiran su mm, akwai akwai wakar su ta kunawo wakar su da tafi farin jini ta kunawo eh, za mu zo mu sa ta an jima dai mm, saboda yau da gaske muke yi <laughs> halima yanzu <laughs> ka sa wasu sun dan rausaya an girma amma an dan ka san wannan rawa ana jira girgiza jiki ake eh. <laughs> to halima ta ina za mu to mala ira kamar da muka saba da gaishe gaishe ga gaisuwar hina a bari ya huce zuwa ga alhaji musa Hussaini na rediyo haɗin kai a magarya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga antaru mayan karhe a magarya da biniya latsi a kantin sauƙi na alhaji mamuda daga Ladima Hadi a Magarya da Badamasi Wanzam a Binta da mai martaba isuhu musa sarkin garin dogo da fatan suna lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga malam lawal kwantagora da hajiya khadija tulkubra magaji jahun da fatan suna na lahiya su yi gaisuwar ta'aziyya zuwa ga daukacin jama'a da iyalan alhaji ahmed iknan wanda ke agadas wanda allah ya marasuwa ranar tara ga wannan wata na fabrairu a nyamai kasar jamhuriyar niger allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa ya huta amin 'ya'yan shi kuma su abdulkarim allah ya bada da haƙuri da dangana ya sanya zukata amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga hajiya turai ta gidan alhaji mamman kahinta wacce aka hi sani da yaya a dirimin zungura Kano sai gaisuwa zuwa ga Hamidu Kalalla Buwa Gudumariya da Hannatu Dalhatu uwar gidan Talban Kano da watan suna na lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Kaltuma Umar matar turakin Gumel Alhaji Mai Kano Umar sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Tijjani Inuwa Ojo titin bugaje a Damagaram dangane da rasuwar yayan shi Sani wanda Allah ya rasuwa jiya Juma'a a Damagaram Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya sa ya huta ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ahmad Dakta Abubakar da uwar gidanshi Sakina da ya'yansu a ɗorayi Kano da fatan duk suna na lahiya to Halima a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga Muhammad ya Yahaya Jalam Dokajin Misau muna taya shi da yalansa murna na auren yahaya faisal muhammad yahaya da amaryarsa safiya salihi dawaki sai kuma auren salamatu umma da muhammad sahaba wanda za a yi yau dinnan a masallacin juma da ke kundila a kanan dabo allah ubangiji ya sanya alheri muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu mu kamar alhaji muhammad sabo turakin giya ɗaya sai gaisuwar mai sauraronmu wato nasiru yusuf birnin kudu jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa najeriya da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a gombe jihar gombe najeriya da fatan kana lafiya haka kuma muna gaida dan buram na muradun tare da iyalansa a kaduna birnin gwamna sai gaisuwar alhaji yakubu umar wandi tare da masu sauraronmu 'yan kungiyar muryar talaka ciyaman zaidu bala kofa sabuwa da hajiya gamba mamman gusau ciyawoman da ciyawoman wadda bata je ta yi santi a babal ba an yi ambarta uziri uziri a mata uziri bata samu dama bane bata samu dama bane wasu harakoki ne suka taso dole dole dole ba da santa ba ta zauna ta kula da su kamar kina wurin kin ganta kina ne <laughs> ni da ƙawata <laughs> kira da wanke kare ta dai to halima kin san na ce miki wakar beti majiro kawai muka ɗauko ba daga cikin wakokin yan dahomi kunawo in kunawo kasar da muke waka da muna ƙanana mata ta ta ta hido so ni da inganta ni da inganta sai wata rana <laughs> care kujera kakka eh. su daga kujera <laughs> ibrahim ya sunan mawakan nan ma ne yan da homi a'a da a yanzu sunan su na faransanci ai ke zan tambaya ki wada ma yanzu ka faɗi yanzu da kan masu saurare su fara jin mu yanzu nan kace ka faɗi sunan faɗi mu ji yadda ka faɗi yadda ake faɗan su mu ji ke san da faransanci sunan su yake <laughs> to faɗi mu ji da ki fi ni sani orchestra orchestre orchestre mm, polyrythmo polyrythmo de da kotonu de ai kai ne kace dahome shi yasa na ce da dahome de kotonu yan kotonu ne kotonu yan cotonou ne ke san da kasar ana ce mata dahome shi yasa ake ce musu yan dahome kafin a canja aka ta ana ce benin jamhuriyar benin haka to ta ina muka eh, to ina ina da wani labari amma ba suna to labarai da kunnuwa eh labarai biyu ne wannan dai wani malami ne ya kira ni a waya yana ta dariya yana ta dariya ya ce Halima ga wani labari don Allah ki waɗi a bari ya huce ina ce ba labarin ambasada ba a ambasada mai rake a a ba shi ba <laughs> na ce malam ina ji ya wallahi shi da wani abokin shi malami za su je wani wuri sai ya kira shi a waya ya ce gashi nan zuwa ya shirya mm. to abokin yana zaune a kofar gida irin ya dan tashi ya dan wanke jiki din nan mm. yana sa irin hulan nan sai a mata dan rawani ta malamai dai mm. da ya shiga gida ashe sai ya hidda hular ya ya a akan inda suke ajiye kayansu can wannan aboki nashi wanda ya kira ne bani labari ya iso kofar gidan sai ya kira abokin shi ya hito <laughs> ya hito su tahi inda za abokin yana hitowa ya ce to mu tahi abokin ya kalle shi ya ce mishi a'a mutahi haka ya ce eh mutahi haka mana ya ce a'a malam ka taba kanka ka ji da ya taba ya ɗauko ba hular ba ce ashe taramaman matar shi ce. menene taramama? <laughs> Breziya. <laughs> <laughs> Breziyan matar shi. Sai ya ce da ya gani sai ya ce matan gidan ga ba su jin magana na ce su daina haɗa kayan su da nawa amma gashi suna haɗa kawai ya shiga gida ya je ɗauko hular shi ya zo suka kama ne <laughs> to ka ji yadda aka yi kakka ce waɗi suna ba suna a ba suna ni ma na da ba suna wannan yawa mm, to wannan labari na bi tambaya ne malam iro mm. ko in ce tambaya ce mm. wani mutum ne da matar shi suna zaune a wani gida a matsayin yan haya amma matar ce ke biyan kuɗin haya gidan duk shekara har tsawon shekaru biyar sai a shekara ta shida ba ta da kuɗi sai ta je ta shaida wa 'yan uwan mijin nata domin su taimaka su biya musu haya sai 'yan uwan mijin suka tabbatar mata da cewa ai gidan shi ne ba haya kuke yi ba amma yana da wata matar a gidan haya duk shekara in uwar gidan ta bada kuɗin <laughs> hayan gida hmm. <laughs> sai je biya wa amaryar shi aka ce to da take zaune a gidan haya eh to aka ce idan idan idan kai ne ya za ka yi idan ni ne wa a ciki eh. ni ne mai gida <laughs> ko ni ne amarya <laughs> uwar gida kai uwar gida dai da ta yi ta biyan kuɗin haya ashe gidansu ne bata sani ba ni dai da ni ce mm. na san ba a wuridin Allah ya isa ko mm. amma zama zan yi ɗauki carbi in ta wuridin Allah ya isa Allah ya isa Allah ban ciya komi amma kullum zan ta wuridin Allah ya isa sai mun mutu dadi ne fita ma zan yi daga gidan gaba daya <laughs> dai ni ne ba <laughs> eh, <laughs> amma kuma watakila zan yafe kawai ce na yafe shi kenan magana ta kai malam iro eh. shekara shida eh, a zaman haya kuma zan bi wai in Allah sarki har tausayin shi take ji bai iya biya ashe kai maza dai ta bakin ta bakin Abdulsalam ku maza ku sake hali yahi <laughs> Ali ba sani ba ko kin san wannan waka bari mu ji wannan waka Thank you. tsimi ka tare ba mm. tsima wai lami ta, lami zumrau kina jin waka <laughs> danja dai danja danja to amsar ki ta labarin wannan mutumin kenan eh, dama shi yasa na ce bari sa wannan waka <laughs> wannan mutumin labarin da kika ba mu yanzu oh, wanda mai kudin gidan haya <laughs> eh gaskiya in na maka barin maka eh, Hausa Niger oh. in na kamma wuridin Allah ya isa eh. sai mun hada a gaban Allah kuma Allah ya mana shari'a <laughs> kisa kisa Halima lokaci da ya kure amma zan ce miki wato babu wata waka wadda aka taɓa yi da harshen Igbo wadda ta yi farin jini a arewacin najeriya kamar wata waka mai suna akula mm. Owan yara. Eh, ke sa wannan waka? ban santa ba. To shi kenan mu rufe shirin namu na yau da wannan waka ta akula awan yara. Eto eh, yau zan ji ta kenan. Mm. Akula. madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. To akalla an kashe mutane goma aka kuma raunata akalla guda talatin a wasu manyan fashewar bama-bamai guda biyu da suka ratattaka jama'a aka kuma buɗe wuta da harbin bindiga a Mogadishu babban birnin Somaliya. Shaidun gani da ido sun ce wata babbar mota ce makare da ababen fashewa ta yi bindiga a daidai wani shingen jami'an tsaro a kusa da wani otel na SYL. Har ma dai 'yan bindigar guda uku daga ciki sun duro daga wata mota suka buɗe wuta akan mutane amma jami'an tsaro suka kashe su kan su kai ga shiga wannan otel. Capital. kasar amurka da najeriya suna bisa wata tattaunawar yiwuwar cewa za su kai mashawartan soji zuwa jihar borno ta najeriya don taimakawa a samu murkushe 'yan ta'addar boko haram a ƙasar. wani jami'in amurka ya faɗa wa wakilin murya amurka a fannin tsaro jeff seldon cewa ana kan tattaunawar amma ba a kai ga yanke hukuncin me ya kamata a yi ba tukunna wata kotu a kasar masar ta yankewa wasu yara hukunci wanda suka fito daga wasu tsohon yare da ake kira coptic bayan sun yi suka ga musulunci haka kuma iraniyawa a jiya juma'a sun fara kada ƙuri'unsu don zaben sabbin shugabannin majalisa wanda hakan zai bayyana ko maganar yarjejeniyar nukiliya za ta yi karko ko kuma ba za ta yi ba yarjejeniyar tsagaita wusa a kuma ta fara aiki bayan an rattaba mata hannu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.